أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan da haɗuwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da ashirin da hudu ko da biyar ga watan biyu ashirin da biyar ne to ashirin da biyar ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar da watan biyar shekara ta dubu biyu biyar da watan shida shekara ta shida da watan biyar ta shida da watan biyar a wannan shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da biyar za mu tashi babu haddi sharibi وبيان المسكر باب حد الشارب وبيان المسكر وتباب ليس مجانا دنجن بحد المشاي وبيان المسكر da bayanin abin da ke sa maye wato matsaloli guda biyu za mu tattauna a kai matsala ta farko mashayi menene haddinsa da shari'a ta kayyade cewa a yi masa abu na biyu menene hakikanin abin da ake kira da suna giya ko abin da ke sa mai an ana su ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه wani hadisi an karɓo shi da daga Anas bin Malik Allah ya da abin yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad shariba al-khamra an zo masa da wani mutum wanda ya sha giya fajaladahu bi jaridatayn nahwa arba'ina fajalabahu sai ya masa bulala bi jaridatayni da tankar dabino guda biyu wato tsinin biyar dabino abin da ke ɗauke da ganyen yan an cire ganyen wannan sandar ita ce jarida jaridatayni ya zama guda biyu kenan fajalabahu ni jaridatayni nahwa arba'ina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bulala da tankar dabino har kwatankacin bulala arba'in wa fa'alahu abu bakr haka shi ma abubakar yayi radiyallahu anhu a lokacin halifancinsa in an kawo masa mashayi yakan sa a yi maka bulala arba'in mata na umar lokacin da halifancin umar dan khattab ya zo istashara na sai ne shawarar mutane dangane da abin da ya shafi mashayi yace me ya kamata a yi masa فقال عبد الرحمن بن عوف في عبد الرحمن بن عوف يقول بشي أخف الحدود ثمانين mafi karancin haddi da Allah ya iyakance a cikin alkur'ani kuma manzansa ya zartar da shi a aikace shi ne bulala tamanin babu haddi kasa da bulala tamanin an gane ku fa amara bihi umar sai umar ya yi umarni da yin bulala tamanin da dukkan mutumin da ya sajiya ina fata fahimta ya ce kenan haddin wanda yake mashayi bulala na za a masa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nawa 40 haka lokacin Bakar yayi bulala nawa lokacin Umar dan Khattab shi kuma sai nawa ita to yanzu kai idan kai ne alƙalin nan garin aka kawo maka maka yi bulala nawa za ka to wannan ne abin da ya haifar da saɓanin malamai dangane da abin da ya shafi haddin mutane waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala arba'in da dukkan mashayi bulala arba'in za a masa waɗansu mazhabobin suka ɗauki ka'idar bulala tamanin cewa bulala tamanin ce ake yi ina fata an fahimta mazhabin malikiya ta ɗauki bulala tamanin ga dukkan mutumin da yake mashayi mazhabar da matar ta malikiya ba daga cikin fuka hawa ko waɗanda suka ɗauki bulala arba'in to dukkan wannan inda rikicin yake tun mashayi bulalan nan da ake masa haddi ne ko nadartarwa ne a nan gudun rikici ne saboda malamai sun yadda laifuka guda bakwai hukuncin da ke cikin su haddi ne laifi na farko zina idan matashi ya yi zina haddi ne ya masa bulala ɗari idan magidanci ne haddi ne gefe an gane ko a zane ta yazzani fajlidu كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نبي ساتا فرعون بي ساتا حدي لينكي مسهم والسارق والسارقة فقط وأيديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله والله عزيز حكيم na uku قذفي mutumin da ya jefuwa ne yake wani mazinaci ne kuma ya zanto baka tabbatar da shaidu hudu ba kan da kai masa in yake tsara kotu za a yi maka dulala ta nan wallazi ne yarmuna al-muhsanat sun ba lam ya'ti bi arba'ati shahada tajribuhum tamamin al-jalda wa la taqabalu lahum shahadatan abadan wa ulai tahum al-fasiqun na hudu wanda yake dan fashi da makami haddi ne kashi shi ko kuma yake masa hannun dama da kafar haddi ko kuma daure shi ko kuma kore shi daga gari ko kuma tsire shi ma'ana dai bayanan dai da aya ta a cikin suratul ma'ida ay yuqattalu ay yusallabu ay tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ay yunfa min al-ard kaga ɗaya daga cikin ababai guda hudu an yuqattalu ko dai a cikin su ay yusallabu ko a cikin su ay tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf yanke hannun dama da kafar hagu ay yunfa min al-ard ko kuma ay musu nafi daga cikin kasa ma'ana yanzu mun samu laifuka guda na guda hudu na biyar idan mutum ya kashe mutum hukuncin su shi ma shine a masa ne a kashe shi وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نسبة إذا مثل يريد دوبر الدين المسلم حكمت من يريد دوبر الدين المسلم جاء مثلا جاء تسي حكم مدكت في نموت كيف جاء بايته يريد أن kabasi mun sami zina mun sami fata mun sami kisan kai mun sami kashi da mutane mun sami rizza mutumin da ya yi dogar addininsa akwai kisan na bakai eh ba ba me kuma ce nan wani eh a'a ba ya kusa ba shi ne kisan na bakai din ba na faɗi baya ciki baya ciki baya ciki na'am baya cikin wannan baya cikin wannan akwai cikin da kuka ne na manta amma tabbas sai wanda kuke nisa ta zafi wani ba akwai cikin da kuka amma duk cikin wanda kuka nisa ta zafi na san akwai cikin negative amma duk cikin da suka lissafa babu wanda ke da shi da salamu duba zai gani a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi to waɗannan guda bakwai sai ne don malamai sun yi ijma'i haddi ne amma sauran abubuwan da ba wannan ba fa kamar mashayi kamar wanda ya liyaɗi kamar mace ta nemi mace yar'uwarta kamar mutumin da ya sadu da dabba kamar mace ka baiwa dabba namijin dabba daman saduwa da ita dukkan waɗannan malamai sun yi saɓani kan cewa hukuncin su haddi ne ko kuma uquba ce kai ba haddi bane ina fatan jin fahimta su gane ba a cewa abu haddi ne in nafsi ne tsare tabbatar da su eh an yadda akwai laifuka an yadda kuma shari'a ta faɗi uku ba yanzu misali mutumin da ya luwaɗi an riga an yadda da nasin hadisin manzo Allah hukuncin su kisa ne dan yace man amala amala qawmi lut faqtul fa'ila wal maf'ul dukkan wanda ya luwaɗi a kashe shi a kashe wanda yadda aka luwaɗi ne to amma wanda yake san haddi ne ba za mu ce ba kashe masa haddi ba idan mace ta nemi mace ukubar da za a mata haddi ne ba za mu ce masa haddi ne ko ba haddan waɗansu malamai sun ce haddi ne waɗansu sun ce ba haddi ba ne ba amma ijma'an waɗancan guda bakwai wanda na gano musu guda shida na manta ɗaya da cikin su shi ne abin da ake yi jima'i a kan su eh faɗi mana ai na eh ai an faɗi nan tun ɗazu na ce ba shi bane <laughs> an faɗi kaza <laughs> eh ba ya fi ku gane da yanzu ku ƙyale wannan kun ba ba abin da kake so in gina mana to don haka shi haddi na mashayi yana daga cikin abin da malamai suka faɗa ne haddi ne ko uba ce ba ijma'i suka ba amma barawo sun yadda ijma'an haddi ne da haka wani baya aikin da hukunci da yake hannu kun fahimta da kyau a kazafi ijma'i an yadda haddi ne da haka wannan bulala kuma ba a yi kasar ita kun fahimta da kyau da sauran ababen da muka kula amma abin da ya shafi mashayi shin haddi ne ko uba ce to shine suka waɗansu malamai suka ce haddi ne suka ce ba haddi bane daga cikin hujjar waɗanda suka ce ba haddi bane ba suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗe shi a matsayin haddi ba an dai kawo wannan mutum ya sha giya sai ya sa aka masa bulala tamanin ba ma shi ya ba umarni kamar yadda bulala arba'in kamar yadda ma waɗansu riwaya suka nuna waɗanda suka yi bulalar ba wai bulala ce kowa a hannunsa ba waɗansu da shakalmi waɗansu da bulala suka fitar da ne har aka bace shi har sai nawa har arba'in aka dakata haka kuma suka fita nan gurin ƙoƙoda ce manzon Allah ya ba haddi da mai iyakar da haka duk wanda aka kama ya sha giya da ka'ida za a masa wannan uquba ɗin in mun ɗauki wancan ra'ayi mai masa arba'in in mun ɗauki wancan ra'ayi mai masa tamanin kuma suka ce bugu da ƙari idan Umar ɗan kafa yana da aƙidar cewa abinda manzon Allah ya haddi ne babu yanda za a yi ya ƙara a kan abinda manzon Allah ko har ma ya nemi shawarar mutane kaga Umar dan Khattab yana ganin ba nufi bane kan haddi yana ganin ukuba ce manzo Allah ba haka da aka masa masa yake ne shawarar mutane yake me zamu masa sai Abdurrahman da Abu sai a masa ukuba sai ya kalli ukubobi sai ga duk cikin haddi haddi haddi wanda nufi ya tabbatar da haddi ne wanda yake ukuba su ta karshen kasa shi ne kasafi shi ake yin bulala tamanin sai ce to me sai ji amma me masa bulala tamanin ina fata an fahimta sai ya zabe ukuba wanda ita ce ta karshen kasa a ta fuskar ne haddi domin duk abin da ba bulala tamanin ba suna da isin ko bulala ɗari ko kisa to kaga bulala tamanin ita ce karshen kasa da haka sai Abdurrahman bin Auf yayi isharar zuwa ga Umar dan Khattab da wannan Umar dan Khattab kuma ya ɗauka ya aiki wato dai abinda wannan ke nuna wa inda Umar dan Khattab da Abdurrahman bin awo da waɗansu daga cikin sahabban da suka tafi kan wannan mas'ala suna da aqidar cewa abinda manzon Allah ya yi na yatan bulala 40 haddi ne da ba za su saba ba amma suna ganin ukuba ce da haddi ne. ba Ba haka ke ko ba sai ta iya karuwa ta iya ne raguwa gargadan canjin lokaci gargadan canjin zamani kuma fadin gina fahimta da kyau sannan kuma gargadan shi kansa mutumin karan kansa domin ta iya wanda ya shagiyan nan saurayi ne maji karfi don ta masa bulala tamanin babu abin da za ka rage masa zai ji a jikinsa kuma ya zanto Allah da shi ta iya ya tsoho ne ya kamata bulala tamanin za a ƙara sa sai a yi kenan sai a rage da wani da dawo arba'in kuma sannan bulalar da me za a yi dole ne sai da wannan tankar da bino wanda manzon Allah ya amfani da shi a zamanin sa aka ce da dole bane sai da tankar da bino za a iya da tankar da bino za a iya da bulala da irin wanda muka sani wannan ta fata za a iya da takalmi a samu wani dismifa sai ya rike a ce biyo bayan ka da rinka kwaɗa wani zai da rinka tap daga nesa har sai an yi guda arba'in ko tamanin gargadon yadda alƙali yanke masa hukunci kana fatan kana fahimta eh. za mu mu bai kansa gaba shi kansa wannan hadisi za mu bai kansa gaba yi shiru an zai babu din akan ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وجلب أبو بكر أربعين وجلب عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها حديث نجد رواية مسلم بدا علي بن أبي طالب الله سبحانه وتعالى بندن بكسر وليد بن عقبة علي بن أبي طالب جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين manzon Allah ya yi bulala 40 game da mashayi da aka kawo masa wa galaba Abu Bakr 40 sayyidina Abu Bakr ya yi bulala 40 shi ma da mashayi da aka kawo masa wa galaba Umar 80 Umar ya yi bulala 80 game da mashayi da aka kawo masa ya kullu sunna yake kowanne sunna ne in ta ɗauki jalala arba'in yayi in ta ɗauki jalala tamanin yayi sai ce wa haza ahabbu ilayya amma wannan jalala tamanin din ita na fito za a lejina ji talib bulala tunanin din ahabbu ilayya shine suka ce inda yana da aqidar wancan abin da manzon Allah ya na 40 nasu ne cewa 40 din ake yi babu wanda za a iya kawo aikin da ya saba na annabi kuma ce ya fi san wancan wanda ya saba na annabi ina fata duk da a sai ukuba ukuba ko ta kan canza daga lokaci zuwa lokaci mai yiwa ta barbarewar mutane a lokacin Umar dan Khattab ba ta kai ta barbarewar su ga lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fi kai karkare wasu lokacin annabi lokacin annabi idan Allah rasul da mutum eh, da gudala 40 ta isa sai ya daina abin da yake lokacin Ali bin Abi Talib a lokacin Umar dan Khattab kuma tun da zamani ya ƙara ja mutane sun ce san gariyar da sai an yi gudala nawa 80 sai da haka suka ce shi yasa Ali yake wa hadha ahabbu ilayya wannan shine mafi soyayya ga gare ni wa fil hadith a cikin shi da wannan ah, ah, hadisi din أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر أن رجلا ومن شهد عليه يا بعد سيدة أكنسا إيوه في وليد وليد بن عقبة وليد يا بعد سيدة كان وليد بن عقبة أنه رآه يتقيأ الخمر يا بيت ينا أمي wato ya sha har yana amai na jiya fa qala usman sai usman yace innahu lam yataqayya hatta sharibaha ai bai yi amanta da sai da ita ya haka da za a yi kenan haddi kenan to a nan gurin abu guda biyu ya sun yasa idan kadda mu abu na farko shaida domin ba a cewa wane ya sha jiya a kama sa a masa iquba ta yanda ya sha jiya har sai in akwai ne shaida to sai da nan nawa ya kamata a samu to dole ya kamata a a nan gurin ibn hajar ko sai yi guda daya yana daga cikin abin da al-imamu sanani ke cewa abin da ibn hajar yayi na kawo wannan hadisi a dutsure ba haka ya kamata ya ba da ya kamata ya kawo kisar da tsawonta domin a haka zai ba da fahimtar kamar sai da ɗaya ya wadatar wanda ya ka'ida sai da biyu ake nuna domin walid bin uquba da ake fahimci ya zagiya aka kawo shi sai aka ce to ya zai ba da sai da akan sai wani ce ni na gaisu yana sa kaga an samu shaida wanda ya ganshi nan sai aka zauna ne shaida na biyu sai na ce gaskiya ban ganshi ya ba amma na da ya amai sai ya kuma mace a ya sha ta ban da ya sha ta ba da yi ba an samu shaida mai kenan to kaga da su duk biyu ake tabbatar da hukuncin wanda ya sha giya ko kuma farkumanta manta a babin shaida duk lokacin da aka ce shaida ba lalle bane da shaidan mun ya zanto dan adam al'asali a sai shaida su ne zama dan adam na gani ko ban gani ba ko a gabana aka yi ko na ji wannan shi ne asali a cikin shaida amma ta iya yiwa a samu karina mai ƙarfi yanayin da aka samu mutum a cikin nuna ya sha giya mutum ya tafi yana a kan titi ka sun suna bakin ka ga yarin giya kana bukatar sai ka samu shi da shi eh wannan halin da yake ciki na tangaɗi ba kuma wani biya ya nuna wani ya nuna ya sajiya to sai da kuma wani da iya masa zai iya cewa ka sani ko kama shi aka yi da ƙarfi aka ɗora masa idan kama shi aka da ƙarfi aka ɗora masa gajar ba masa haddi ba idan ya je ne randa guda biyu wannan ta riya wannan ta giya shi ne sani ba unguwar arna ce wanda ya gida ba shan ruwa wanda ya gida ba ya bugu da giya ya je wani neman ruwa sai ya ɗauki giya ya ba tare da ya sani ba misali ko wani abu makamancin haka to a nan wurin asali dai idan an ga mutum a cikin tangaɗi kuma ga bakin sa yana wari za a yi masa haji haske in an samu wani abu da ya nuna cewa ba shi giyan nan aka yi ta bisa da rashin sani ko kuma tursa ta shi aka yi akan tarihsa ko kuma bai san abin yana sama yi ba Inda da bisa wani aibaji ba da wani da kawai yarin nan da bakin sai ya isa a masa haddi ina fata mun fahimta akwai kisa ta Umar dan fata da suke kawo cewa tafiya ake to a cikin tafiya din cikin kayan jini na abinci akwai tsini to kan san tsini don ya dauki wani abu na kwanaki ya tarbiya ya zama giya ko da fara ma idan kai tsami da yawa wani lokaci za ta iya bugar da mutum idan ya sha da yawa kuna fahimta da kyau bai dangin abin sha da ake sha wanda galibi ake rike shi a wuri wanda yake iska baya shiga sannan ba a sa a wuri mai sanyi ba yake canzawa ya zargiya to don saboda haka an yi kwana biyu a kan hanya sai kwana uku wannan tsini ya riga ya canza ya zama giya ba wanda ke dauke da wannan kaya shi ne sani ba da ya fi ya sai kan kuɗi tsini yana son tsini ya sha ya cika cikinsa sa kawai sai a jera tangaɗi umar dan sabbi ya kama masa bilala aka ce in ya sa amir ne sai tangabi na gani in ko na ga na sa an buku ba da ba dan kare wani ya zo shi ma gobe ce shi ma ne in ya sa da aka kalle na haka sai a kai kofar barna ai shi ne da kamini ne asalin shaida yin shaida ta dan adam sai a sami guda biyu amma za a iya samun karina wadda ita kanta tana matsayin shaida guda biyu shi abin da nake asali a shahada shi ne dan adam ne zai bada shaida amma ta iya a samu dan adam cikin wani yanayin da ba a bukatar shaida yanzu ka zai ga mutum a kwance cikin jini wani ne da shi ga wani yana haki da wuka a hannunsa kuma wukar da jini ga mutum a gabansa kana bukatar sai ka kashe rubu da hudu ko ko guda hudu da ba wa waye kashe wannan makanta kanta me nuna maka wannan ba karina ba halin da yake kamar yadda ibn al-qayyim ke kawo cewa mutum ne guda biyu daya ya shahara a garin su mutum ne mai yawan sa rauni duk wanda ya shi sau goma to sai fara da rauni ya ganshi a kansa wannan sai aka ga ya taho yana bin wani mutum a guje mutumin da yake buɗe ga rauni a sa ga wani a hannunsa shi kuma wannan ɗin kansa ba komai yana cewa tsaya ka bani rauni na tsaya ka bani rauni na sai ta nemi shaidu da suka nuna wannan rawanin sa ne ba sai ka da yake duba kawai rawa ne sabbi saboda mai dama can an sun ba ya yawo ba rawa sannan ga shi yanzu kansa an gaba bai rauni sannan wannan ga wani a kansa ga wani a hannu kaga na kan nasa ne amma na hannu ba to akwai halaye da ake bi a gano mai laifi a tabbatar masa laifinsa ko da ba a sami shaida ba sai a masa hadisi ya kana masa wani ibnu kayyim ya bayani da shi a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wanda da kyau masu dirasa na fiƙe su suka koma zuwa da irin waɗanda waɗannan littattafai da nazari jirafi ne ya fi hala wajen samar da shaidu da hudu yana da wahala kwarai da shi tun ma wanda aka yi haddi lokacin manzan Allah ba wanda aka ba wanda shaidu da suka tabbatar ko wanda shi ya tabbatar a kansa a tarihi ma gaba ɗaya ma malamai suke cewa duk tarihin haddin zina da aka taɓa yi lokacin annabi da lokacin halifofinsa ba taɓa samun zumar da aka tsirwa da mutum haddi dai sai dai guda hudu ya da niyya don yana da wahala sai dai don mutum ya zo ya tabbatar wa kansa ko kuma mace an ganta da ciki ko ba ka da miji wa وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري ان تقول إلى معاوية الله سكال الداء بريسي بجمع الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شارب الخبر من الله يفق أبا من نشأ ينجيها يقول إذا شرب فجل الدوسي إذا في النساء في نشأ بلالا ثم إذا شرب فجل الدوسي sannan ya sake sa karo na masa bulala ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه إذا يساك سا كرو نأكو كما ثم إذا شرب الرابعة فجر عنقا إذا يساك سا كرو نأكو كما شيك نمكو ينكو ينكو معناه كفي شيك وما حديث أخرجه أحمد إمام أحمد يرويته وهذا لفظه وأن اللفظ لإمام أحمد أنه والأربعة بما لم حديث من جده أبو داود الترمذي بن سعيد أبن ماجه وذكر الترمذي imam tirmidhi ya ambata cikin littafin sa sunan ya ambaci ma yadullu ala annahu mansukh abin da ke nuna shi wannan hadisi an shafe hukuncin sa wa akhraja zalika abu dawud sarihan an az-zuhri imam abu dawud ya rawaito magana da zuhri kai tsaye da ke nuna cewa wannan hadisi ne mansukh malam ya lamba da kasa yace lafzuhu an az-zuhri min qabisa bin ru'ayb anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi rajulin qad shariba lafazin an karɓo magana ne daga zuhuri daga qabisa ibn mu'ayyid manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo da wani mutum ya sha giya fajaladahu sai ya masa bulala ثم إمام الرويد يأتي قال الشافعي إمام الشافعي يأتي والقتل منصوص لهذا الحديث أشي كسا إنه سوى إبن متن يساء أكثر من هذا أكثر فيه أي شافعي أنه كنت فجد ومن حديث مذهب ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال أجمع المسلمين على وجود الحد في القمر فمن ya rawo yake wata في ko ya fito ko magana da ga wani sashi na malamai suka ce masu mai bisa ga wajen yin haddi na bulala ga dukkan wanda ya giya wa ajma'u ala annahu la yuqtalu idza takarrara minhu kuma sun yi ijma'in cewa ba za a kashe shi ko da ya nuna ta ce wani adadi illa ta'ifatun shazza sai wata yar tawaga kaɗan cikin malamai wanda sai kai cewa jinjirin malamai kan cewa in ya sa ta hudu za a kashe a gaskiya mas'ala ce sai lafiya farko dai hadisi ne in ingantacce wanda manzo Allah ce idan ya ku masa bulala in ya sake sa na biyu ku masa bulala in ya sake sa na uku ku masa bulala in sa na hudu ku masa ku ne hadisi ne idan tafsir la gubara alaihi min haythu sihh to amma fikihin hadisin wato tattauna da malamai suke mansufi ne ko man ko ba mansufi ne ba waɗanda suka ce mansufi ne sun kafa hujja da wannan hadisi da zuhuri da makawo to amma inda matsalar take ta yaya za a tabbatar da cewa ya shafe shi bayan da mu tabbatar da tarihin al-mutaqaddim min al-mutaakhir min al ba ba ka iya hadisi kaza ya shafe kaza sai in ka tabbatar da cewa shi wanda ya shafe din shi ne na karshen zuwa wanda aka shafe shi ya riga zuwa a tarihanci to a cikin wannan riwayar babu tarihin domin haka ga ba a cewa ya shafe shi suna bukatar su taunawa ɗaya kenan na biyu wancan hadisin magana ce ta annabi wannan hadisin na zuhuri aiki ne la ta'arda bain al-qawl wal fi'l idan annabi ya ce kaza kuma a da ya saba masa ba tuntune tsakanin maganar annabi da kuma aikin sa kan a aikin sa mai ya kusuciya ne kawai ya ga dama ya yace haddi amma kai da zaka hukunci ya ce da kai kace to da za ka fahimta da cewa shi ne kace ba tunda da ya maka umarni ya ce ne ka kace ina ba da jin fahimta kun duke na akwai tattaunawa mai yawa a kai waɗansu malamai kuma ba da'awar wannan suke ba ba sa suka an shafi hadisin ba ta yi ne suka yi hadisin suka ce lafazin saka ne da annabi yake yake kausa harshe ne ba a nufin kisa daidai yake da fali qatiluhu a hadisin wanda zai zai ƙetara maka sallah kana cikin sa manzo Allah ce idan mutum zai ƙetara maka sallah kare shi in ya matsa ara kare shi in ya matsa fali qatiluhu fa innahu shaytan zai yake kaga nan gurin an ce ya tafi shi ne sun suka ce abinda ake nufi a daf'u bi shidda kare shi da ƙarfi har ka hana shi cewa domin illa na nufin kisa kaga ba maganar sallah kuma ka fita ka shiga yanki daban kuma har sai kaga mutum ka dawo ka fita ka dawo ka ya ce kansa ta harshe haka waɗansu malamai suka ɗauki wannan hadisin shi ma a matsayin kansa ta harshe waɗansu malaman kuma suka ce su suna nan yadda annabi ya faɗa ba za su kai shi ba da wanda ya sa giya ta ɗaya za su yi masa bulala ta ta uku duk za su masa bulala da ya sa ta hudu shi kenan za su kulle masa kai shi kenan an huta wato shi tauna da malamai su kan hadisi a gaskiya na fi ɗaukar magana da malaman da suke nuna cewa fali faktuluhu cewa kai su harshe ne ba kai lafazar dama irin waɗannan wanda annabi zai kawo maganin kisa amma ba a nufin kisa a zahirin yanzu ina fata an fahimta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه. وانا حديث عن كيف اذا ابو هريره الله قال ابدا ادريك. يقول من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا انت زي دوكا في سياي فسكا. اذا ضرب احدكم اذا انت يمثل يدوكا سواء مجن هديني سواء مجن مدن فرواني فليتق الوجه في سياي فسكا. kaga anan idan za a yi wa mutum bulala ta ba ko ta haddi ma'ana za a yi masa ne a ina a gaban bayan sa ko abin da za a kiyaye sa don saboda kar alhamta shi kar a je a yi masa ido ɗaya ko a hana shi ko kuma wani a masa wani ko a masa wani mummunan a rauni a sa wannan ladabi ne na addinin musulunci ba a duka mutum a fuska ko yaron ka zaka ladabtar ba a yadda ka dake shi a fuska ba ke yawan kai gaba daya wuri ne mai kima da ba a yadda ka duka a nan ba وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي وانا حديثي عن كتب عبد الله بن عباس الله قال الدادري يقول من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي لا تقام الحدود في المساجد باء اطير بهدي اتكم مسلاتي فهم هدي نبي لا لا نيك بل لن تنوكم هدي من ba a yin sa a cikin masallaci ana yin ne a wajen masallaci wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito haka imam hakim banda shi ma imam ahmad ya rawaito hadisi ne ingantacce kuma a cikin hadisin akwai ƙarfin magana da manzon Allah ke cewa wala yuqtalu walidu bil walad ba a kashe uba idan ya kashe kansa ma'ana ba a iya masa uquba da za su zanto lizantarwa a gare shi amma ba za a ya fi kenan ibn hajar na so ya fi tara mana hadisai da suke da alaka da babin don mu fahimci matsalar ta dukkan bangarorinta na farko ta fuskar adadin bulala da ya kamata a yi na biyu ya za a tabbatar da bulalar idan an samu shaida guda biyu na uku a wani wuri za a yi lalle ya halatta aya ko ina amma banda masallaci sannan kuma na hudu idan mutum ya sha so adadi sama da daya ya za a yi masa za a yi kuma mai ta bulala yana sha ana mai ta bulala ina fata an fahimta wa alaikum salam eh. hmm. wannan da haddi ne ba duka da malami ke wa ɗalibansa lokacin da ake makaranta haddi ne na rufarwa ne to kaga ana maganan haddi ne la tuqamul hududi haddi ne aka hana kai da shi a cikin masallaci amma ladabtar da yara cikin masallaci lokacin da suke karatu wannan kuma ba za a ce sai malami ya fito waje ba ban da haddi bane ba eh ba za a ce sai an fito waje ba وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينه شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم wannan hadisi an karɓo daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace laqad anzala Allahu tahrim al-khamr ubangiji ta'ala ya saukar da haramci shan giya wa ma bil madinati sharabun yusrabu illa min tamr a wannan lokacin ba wani abin sha da ake yi na giya sai na dabino a cikin garin Madina ina fata an fahimta to wai mai ibnu Hajar yake nufi da wannan hadisi kamar yana ishara ne da waɗansu malamai da suke ganin cewa ba a kiran abu da suna jiya sai in an yi shi ne daga inabi dukkan jiyar da aka yi shi daga wani sinadari daban ba inabi ba su sai a yi shi da jiya ba akwai cikin suka hau masu wannan taɓar gaza su kaga wannan ta taɓar gaza ce sai sa sai ya sai ya musu rabbi a fakaice sai ya ce ga magana ta Anas dan Malik yace lokacin ma da aka ce a dole sai giya a lokacin ma a Madina dan da jiyar da ba a wata giya sai ku ne za ku ce ku da ce sai sai ilimi ta giya haramcin lokacin da ya zo na yana maganar haramcin giya ce kuma ma ba da inabi ake ta ba wato dan yana ashe dukkan abin da ya dauki siffar giya din ta yi da gusar da hankali sa'un da inabi aka yi shi da dabino aka yi shi da gero aka yi da alkama da ne aka yi duk ne sai ne sunan giya da وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة عمر بن الخطاب كيتي haramcin jiya ya sauka wa biyu min khamsatin ita ko giya ana yin ta da abubuwa guda biyar kaga yana faɗin a zamanin sa min al-inabi ana yin da inabi wa da dabino wala asali da zuma wal hinta da alkama wa sha'ir da kuma sha'ir ababe guda nawa biyar yace a wannan lokacin su ne galibin abin da larabawa ke yi jiya da su kuma kowanne da sunan sa giya sa'un na inabi ne na alkama ne na jazuma aka yi ta da me aka yi ta da sunan sa giya karshe sai yace wal khamru ma khamara akala abin da ake kira da jiya wal khamru abin da ake kira da sunan giya ma khamara al dukkan abin da ya lullube hankalin dan adam khamara bi ma'ana satara daga khamara yakhmiru samran ko samara ya samuru samran bi ma'ana satara wa zafta abin da biyu fitar ke hankalin dan adam ya raba su da hankalin sa ya ansa kuma ne biya to amma to duk hankalin ta dai na mayar da biya zafar da hankali kawai sai yasa abu ya zama giya a akwai abubuwa da dama da za a yi abu ta musu da hankali ko kuma ya zama hukuncin su biya kenan yanzu ko allura aka yi mutum asibiti ta anesthesia ba zai fitar da hankalinsa ba lima sun inda yake ba duniya gaba daya sunan ta biya eh to akwai maganin da idan mutum da sha abinci bai sha yakan bugar misali suna sunan sa giya to mu rika daga bare za mu gani wa an ibn umara radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أخرجه مسلم وأن حديثي من الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر دك أبن بك سامعه خمر في عليه وكل مسكر حرام ده هكا دو أدن ده كيسا ما يكما يا زمان حرام ما يكما شيء لسان جئي لكن تيد دباء يسكي عدي دي أسي يسكي نسكي نتنجل تنجل جيكا دي سنة كما جئي سكتا من جنجل دي سنكو من سكتا وبا وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما askara kasiruhu fa qaliluhu haramun dukkan abin da mai yawan sai sa maye to dan kadan din sa ma haramun ne ina fata an san abin da wanda kila in ka sa kadan ba zai saka maye ba amma idan mutum ya sha da yawa zai maye to kadan din ma haramun ne dan ne domin kullum ma yu'addi ila al-haram fa huwa haramun duk abin da ke bayuwa ga haramun ya zama ya zama haramun kenan وانا حديث اخرجه احمد والاربعه وصححه ابن حبان حديث ليس صحيح وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yunbazu lahu zabib manzo Allah ya kasance ana masa tsini na busasshen inabi busasshen inabi ake masa tsini da shi sallallahu alaihi wasallam istiqa'i sai ta cikin sarka wato fata da ake sawa ana sa ruwa a da fa yashrabuhu fa yashrabuhu yawmahu zai yi ta sha a wannan yinin da aka yi abin walgada da washe gari ya kwana ɗaya kenan wa ba'd al gadi da kuma washe gari yini ne kenan yini ne uku kenan fa idza kana masa'u salisati idan maritan yini na uku yazo karibahu manzo Allah zai ya ya gani sai sun yi shi gaba ɗaya a randan ba zai bari ya kai yini na hudu ba wa in ma bai sanya ba sai shayar da waɗansu su sha fa in fadala in ya rage shi ya sha bai sanya ba an ba waɗansu sun sha har yanzu kuma duk ga saura a haraka su sai zubar da saura don kar ya kai gobe ya zama giya saboda rikewar za su iya canja shi ya zama ya zama giya wata kun ga ashe giya ba ta takaituwa da sinadarin da aka yi ta cewa sinadarin asalinsa halal ne domin asalin inabi halal ne ɗanyensa da busasshensa asalin dabino halal ne asalin ka za halal ne amma idan aka sarrafa su sarrafa wanda sun zama za su iya bugarwa sai su zama mai sai su zama haramun ke kenan wato dole mutum zai kalle su na'am shine wato hadisin da yake alhamru ma khamar al suka ce wannan ya faɗi ɗaya ne daga cikin sufofin giya lullube hankali ba amma suka ce ba dukkan abin da ke lullube hankali ba ne ke zama giya a'a alhamru ma khamara al'akala ala wajahin an wa wat abin da ya lullube hankali cikin annashawa da jin daɗi shine ne giya dan ga dan giya za ta lallabe masa hankali a yana jin kuma a wannan lokacin shi yafi kowa jin daɗi a duniya akwai wani masayi da ya fi zai fi shi idan ya sa biyu sai ke kamar shi ɗan sarki ne kawai farauta kawai ke ji kamar shi ne sarkin garin gaba ɗaya to kaga kafin a haramta shanta ko da hamza gina abdul muttalib lokacin da ya sha ya zu ai abinda yana nema ya je ya yanka raƙuma waɗansu mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa magana yi dan kallo yana ya manzon Allah wani kallo haka irin wanda idan yana cikin hankalinsa ba zai ba ya kalli annabi da mutanen da suke tare da shi ce wa hal antum illa adidi yanzu ko ba bayi na bane har ne za ku hana da abin da nake so in yi a ga na cikin bugawa ne in ba na cikin bugawa ba mutum faɗa to a sai kenan abin da ake kira da suna giya shine abin da ya suturce hankalin dan adam tare da annajawa da jin daɗi dan akwai lokacin da za ka ga abu ya suturce hankali ne kadai babu annashawa to wannan baya an suna giya kamar magungunan da muke magana na asibiti ina fata an fahimta akwai kuma za ga wani abin ya sa mutum annashawa da wani nishaɗi da jin daɗi amma ko baya tangaɗi duk da haka sunan ne giya domin za ga wani saboda ya riga ya saba da giya dan in ya sha ma baya tangaɗi amma fa mai ta ko wani abu wani ko ba ba giya ba kamar irin kwayoyi da ake sha na zamani ko hodar iblis da ake sha ai tana ba mutum na wato kuzari sama da kuzarin sanada yasa kamfanonin yan jari hujja suke fatocin a kasashen turai don su sawa laborerin a cikin ruwan sa aikin da labor zai yi maka a da in yana lami lafiya wato a cikin awa uku ya yi sai yi cikin awa ɗaya kaga duk tsotsi mutane yasa suke tsada kuma ake ta zuwa kasashen turai musamman kuma da amerika to kaga ai wannan ba za ka cinye ta baka ce ita ba biya ba ce ba dan lokacin da ya sake ta din duk da ba ta sa shi gadi ba amma ta sa maka wani kuzari da wani nishaɗi da jin shi ba dama ne sama da yadda yake in yana cikin bai sha ba duk da haka wannan abin shi ne sani jiya kuma yanzu misali bar wuri da mutane ke zuƙa su sha ai ba tangadi suke sa mutane ba amma kuma tana kwanciya hankalin mutum ko rinka ba su saƙo ba daidai ba ya ta maganganun na shirme da sambatu da sauransu kuma da ganin kowa maza eh, banza ne kawai shi kaɗai ne mutum sauran duk da su gane wani kawai shi kaɗai a cikin wata duniya ta su fi dabbobi ta ga babu da kaɗa wanda eh ko durin ma na ta ga ITV ko wallahi duk akwai ba a waɗannan ba akwai su musu domin ababai ne wanda ko dai su zama giya tsantsa ko kuma su zanto nan giya ta ga shi ake ina fatan dai kun fahimci ne ne hakikalin giya ma khamar al-aqal ala wajhi at-tarab wal naswa duk abin da ya yake cikin hankali ta fuskar jin annasawa da wani bin daɗi da morewa to shi ne na'am ai malam yanzu a nan gurin mun riga mun bada ma'auni ka fahimci ne muka faɗa na siffofin jiya abin da ya ita jiya ka fahimci shi shi kenan sai ka ɗaura kan malkina in ya gaskata a ce ta zama jiya in bai gaskata a ce ba ta zama jiya ba bai idan ka ce malkina ko wani ma ya daga hannu ya ce sabin of ko wani ya daga hannu ya ce ka ba shi sai nan sai ku ta kawo suna yin ababai wanda na sani da wanda ban sani ba ita ko ka'idar ilimi ana ba mutum ne ma'auni sai zai ta aunawa da kansa Umar bin Khattab ya ce al-khamru ma kamar al-aqla abinda duk ya gusar da hankali mu da kala bayanin cewa gusar da hankali tare da sami nishadi kike nan abinda dukkan sa ka tabbatar yana wannan to kike nan kuma akwai wani abu guda da ya mu kalla ta iya mu sami wani abu yana gusar da hankali kuma ya sa nishadi amma ga wani kadai banda sauran mutane kaga ba za mu yadda shi biya ba don da mutum akwai yanayin jikinsa yanzu yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya wani zai ci kuma ya kwana na gawo yanayin abin da wani zai ce kwanta lafiya wani zai ci kuma ya yi nuna amai to wannan mutum ɗaya da za mu yi awo da shi ba mu ka ila ga abin sha nan da yawa dole sai ka sha maltina wanda yake da shakka ai ya kamata ya kauce amma mu gane ba za mu nassanta awa mu ce giya bane ba sai in mun samu wannan siffar da shari'a ta bamu dan kar mu dora abu ba za mu hukunci da san zuciya ba ko ba haka ba abinda shari'a ta tabbatar mana sai mu tsaya a nan gurin amma kan ko da abu ba giya bane ba gaskiya idan ana shi a kamfanin giya ko dan ma mu nuna wa mutane mu musulmi ne ya kamata mu kaurace masu tsakani da Allah na'am mutane da wato idan mutum ya shata da yawa ta kan bugar to ba wannan hadisi ya shiga kai ba ce tun tunda an baku awon sai mun yi ta komawa kuma kan hadisin ba kun fahimci lansan hadisin ba kenan sai ku je ku yi ta wani ummi salamata wani an ummi salamata nin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان wannan hadisi an karɓa daga ummi salama Allah shi kare da a gare ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai sanya warakar ku ba cikin abin da ya haramta muku ma'ana dukkan abin da yake ya zama haramun to ba za ka ga Allah ya sa shi ya zanto waraka gare ku ba to haka wannan hadisi imam ibn hibban ya inganta shi amma da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi na da'ifi wa an wa'il al-hadrami anna tariq ibn suwaid radiyallahu anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an al khamr yasna'uha lid-dawa'i فقال انها ليست بدواء ولكنها da'un to kaga wannan ya zama a madadin wancan kuma ya fi fitowa fili kenan wannan hadisi an karbo shi daga Wa'il al-Hadrami yace Tariq ibn Suwayd ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da giya yasna'u halid dawa'i yace yayi ta ne dan magani ba dan ya sha ya bugu ba fakala sai manzon Allah ce ha laysat bi dawa'in da dai giya ba za ta zama magani ba walakin hada'un ita kanta cuta ce kaga da nassan hadisin annabi ita kanta cuta ce akhrajahu muslimun wa abu da'ud wa ghayruhuma imam muslim da abu daud eh, suka rawaito wannan hadisi da waɗansu malaman hadisi da haka hadisi ne dai ingantacce wato dai abin da ya kamata mu fahimta a wannan babin ya uwa menene hakikanin giya muka ce duk abin da ya kusar da hankali bisa ga annashawa da jin daɗi na ɗaya kenan na biyu menene ukubar wanda ya sha giya bulala arba'in ko tamanin muka ce zance mafi inganci a bar abin a hannun alkali in ya ga wane bulala tamanin za ta ladatar da shi ya masa in ya ga wane arba'in za ta yi masa ya masa haka ne ko mas'ala ta uku shan giya baya tabbatuwa sai ta hanyar shaida ko itirafi in mutum ya sha ya zo ya faɗa sai a masa haddi ko a yi masa wannan uku ba in ko ba shi ya sha ba wannan zai tabbatar masa sai a samu shaidu guda biyu su tabbatar masa ko ba a samu shaidu guda biyu ba in aka samu karina mai karfi wadda ta nuna lalle gashi ya sha kamar mu ga yayi amanta kamar mu je yana warinta za a yi masa mai za a yi masa haddi sannan kuma idan mutum ya maimaita san giya sama da sau daya duk dai a kowane sha ya sha za a yi masa bulala an fahimta ko za a yi masa bulala ɗin nan ha kuma idan an tashi yin bulala mas'ala ta biyar kenan za a nisanci ina za a nisanci fuska wato sai dai a yi masa a gadon baya sannan ko ina ya halatta a tsayarwa da mutum haddi sai in masallaci ne ba za a tsayar a cikin masallaci ba ina ga waɗannan su ne kaɗan daga cikin mas'aloli da suka abin nan sannan idan abu ya kasance ajiye shi ya daɗe zai iya sa ya zama giya to bai kamata mutum ya bar shi ya daɗe kuma ya amfani da shi ba tun da gashi an yi wa annabi tsimi na busasshen inabi ya sha yini na ɗaya da yini na biyu a yini na uku baya yarda ya wuce yini na uku ko dai shan ya koya baiwa sauran amma ba zai bari a kai yini na hudu ba dan gudun kare ya mai kare ya daɗe ya zama giya kuma a sha ya bugar kenan sannan mun fahimci cewa dukkan abin da in mutum ya sha dan kaɗan ba zai bugar ba amma in ya sha shi da yawa zai bugar shi ma ya zama mai haramun kenan dan yana ɗaukar hukuncin giya kenan to ina jin wannan sune mas'alolin da muka yi tanawulin su a cikin nan a gurguje babu ta'ziri wa hukmu sa'ili babin da yake magana dangane da ta'azir wato ladabtarwa wa hukmi sa'ili da hukuncin mai kai farmaki mutum ne ya kawo maka farmaki gidanka don ya ɗauki dukiyarka ko don ya raunata ka ko don ya fyaɗe ga iyalinka duk wannan sunan shi as-sa'il mai kai farmaki menene hukuncin kowane ɗaya daga su at-ta'zir asalinsa wa huwa ta'dibu dun al-haddi shine a ladabtar da mutum yadda bai kai haddi ba aw ta'dibu ala zambin la hadda fihi ko a ladabtar da mutum kan wani laifin da ba a sanya masa haddi ba kun san laifuka cikin addinin musulunci iri biyu ne ko wanda an sanya masa haddi ko wanda ba sanya masa haddi ba mun ce da kazafi da zina da abin da ya shafi wato ainihin kisan kai da sata da irin su duk wannan an sanya musu mai haddi ga abin da shari'a ta ce ai musu amma abin da ya shafi ƙarya da abin da ya shafi kaza da abin da ya shafi kaza cikin laifuka su ko ba a sanya musu haddi ba to idan mutum ya zanto mai yawan ƙarya ne idan mutum ya zanto mai yawan giba ne idan mutum ya zanto magulmaci ne idan mutum ya zanto taba sigari yake sha ba giya ba idan mutum ya zanto kaza har kuma abin ya kai matsayin da ya kamata a ladabtar da shi to kaga shi ba za a yi masa haddi ba sai dai a ladabtar da shi domin abinsa bai kai haddi ba to wannan shine ake kira da suna at-ta'ziri abin da ake yi wa mutum na horo ga laifin da bai kai haddi ba kun gane da kyau an abi burdat al-ansari annahu sami an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul la yujladu fawqa asharati ashwatin aswatin illa fi haddin min hududillah muttafaqun alaihi an karɓo daga Abu Burda al-Ansari annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa la yujladu fawqa ashrati aswatin ba a yi mutum bulala sama da bulala goma illa fi haddin min hududillah sai fa cikin haddi cikin haddoji da Allah ya iyakance in ba haddi ba duk horo da za a yi wa mutum za a yi masa ƙasa da bulala goma ne ɗaya zuwa goma kar ya wuce goma ina fata an fahimta to wannan hadisi sai malamai suka sabani akai waɗansu suka tafi kan zahirinsa cewa babu yadda za a yi wajen ladabtarwa su yi wa mutum sama da bulala goma in dai sun zaɓi bulala ɗin za su yi waɗansu kuma suka ce a'a abinda hadisin ke nunawa mafi dacewa kar a nan amma idan mutum laifinsa ya kai a nan dan an wuce ba laifi akai ba a gaskiya tsayawa akan zahirin hadisin shi fi zaman lafiya ina fata an fahimta to kuma wannan shine babbar hujjar waɗansu malaman da suke cewa mutumin da ya sha giya hukubar da ake masa ta bulala haddi ce tunda har annabi ya sama da bulala goma ya nuna menene haddi ce wannan dai matsala ce ta munakasha tattaunawa ke sa a gaban na amma dai wannan daga cikin bangaren hujjar su kenan wato ku gane shi ta'aziri ya sha bamban da haddi domin laifi ne wanda bai kai haddi ba to sai ake yin ta'aziri sannan ya bambanci tsakanin ta'aziri da haddi ta fuskoki ne daban-daban na farko haddi ba a yin beli idan mutum ya yi abin da za a yi masa haddi kamar mutum ya yi sata za a yanke masa hannu wani ya zo ya nemi alfarma cewa a kyale shi za a kyale shi amma idan mutum ya yi laifin da za a yi masa ta'aziri wani wanda ake jin maganarsa ya zo ya nemi alfarmar cewa a kyale shi to za a kyale shi na biyu a haddi idan kai wa mutum haddi sai ya mutu to ba a cewa ka biya diya saurayi ya yi zina an ce a yi masa bulala ɗari aka zo aka masa bulala ɗari sai ya mutu to ba a cewa wanda ya bulala na ya biya diya amma idan a ta'aziri ne za zaka wa mutum bulala tara da ladabtar da shi ka yi ta takwas sai faɗi ya mutu to sai ka biya diya <laughs> an gane ko to kaga duk wanda yana daga cikin abubuwan da ake gane bambanci tsakanin ta'aziri da haddi sannan shi haddi auliya'ul umur ne kadai suke yin haddi wato dole gwamnati ce take tsayar da haddi daidai ko mutane ba su tsayar da haddi yanzu kawai mu ga barawo ya tabbata yayi sata yayi itirafi da kansa ba za mu zo wani a kofar masallaci mu ce mu yanke masa hannu kowa ne ya kisan kai ba za mu zo wani gurin kawai mu ce mu zo mu kashe shi a nan gurin mu da kanmu mu ba ko ta mu ba gwamnati ba ina fata an fahimta dole sai an kai shi gaban alkali an tabbatar masa da laifinsa a yanke masa hukunci a yi masa abin da za a yi masa a can ba a barin abin a hannun mutane to amma banda ul umuri akwai nau'ikan mutane guda uku duk suna yin ta'aziri an gane ko uba yana da intin da zai ladatar da ɗansa tun daga lokacin da yaro ya kai shekara sha biyar har zuwa shekarun balaga wannan lokaci ne na in yaro yayi laifi a ladatar da shi in yana mummunar ɗabi'a a ladatar da shi a sa yayi sallah tun yana dan shekara biyar in ya kai goma baya sallah a dake shi ba sai an kashe kotu ta yi masa wannan dukan ba uba ne zai dake shi haka uwa ma da dama ta dake shi idan yaro ya kai shekarun balaga zuwa abin da ya sama to kuma uba ba zai kama shi da shi ba to wasa ce na ce idan ya kai shekarun balaga dama zuwa abin da ya sama a'a daga biyar zuwa shekarun balaga na ce daga shekaru biyar zuwa shekarun balaga wannan tsakanin shine za a yi masa mai amma daga shekarun balaga kuma zuwa abin da ya sama uba ba zai ba ina fata an fahimta sai dai ya ce masa nasiha yana masa fada idan abin ya fi karfin sai kai shi kotu alkali ya ladatar masa da shi ta <laughs> ana jin tsoron kar a je da tije ya girma kuma yaron ya kan gare da yawa kaga kuma da bai faru wanda ba za a ji daɗinsa ba ɗaya kenan na biyu bawa ya ladatar da ubangida eh, eh, abin nan ubangida ya ladatar da bawansa idan mutum yana da bawa bawa ya ba daidai ba zai iya ladatar da shi inda bawansa ne ina fata yanta na uku miji ya lantar da matarsa to amma wannan a wuri ɗaya ne a wajen nishuzi wallati ta kafuna wa fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa fara ta fala tabghu na sabila inna allaha kana aliyan kabira a babin nishuzi waɗansu malaman suka ce ko da ba nishuzi ba in yace tashi ki sallah ta ki ki sallah ta ki tana yawan kin yin sallah to ya iya dan samun bulala ya zane ta dan ya ladautar da ita har ta ci gaba da yin sallah waɗansu kuma suka ce a inda Allah ya nasanta ana iya yin duka a nushuzi ne in yace ta shike sallah ta ki wa'azi zai ta mata ta ki jin wa'azi ba ta sallah ne sai ta ke ta ta zama arniya kenan a to musulmi baya sallah ko me amfanin sa kenan ba da wani amfani zaman shi da ita ba zai masa amfani tana fita yawo wa'azi zai mata ta ki ji ta ki ji sai ke ta ina fata an fahimta amma ba zai kama ta yadda ke ta ba akan wannan haka waɗansu malamai suka ce suka ce domin nassi ya zo ne akan nushuzi nushuzi ko shine kai ne ta sabawa cikin wani abu ma'ana ta ki zuwa tarakar ka ka je ɗakin ta ta rufe ko ka shiga ɗakin ta yi kudin kaga wannan nushuzi ne ta ki yin girki ta ki yin tsafta ta ki sharar gida ta ki kula da jikinta duk wannan mai taimaka dan wani abu ne da kai zaka mori da shi duk ta ki ta yi tawaye to sai ka fara yi mata wa'azi kana ja mata ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ki tsaya ce to za ta shirye idan ko ta ki to kai ma sai ka dan yi tawaye dan dan dana a gani kai ma in za ka iya dan wani ba zai yi tawayen ba amma in za ka yi tawayen kai ma sai kai banza da ita a zuba a gani wata biyu wata nawa a ga yaya za a yi a za ta zo ta lallace ka ta nemi a yi sulhu in kai tawaye kaga ta kiji ta ma karafin ka tawaye to sai ka samu bulala ka zane ta kawai wallahi haka Allah ya nasanta cikin alqur'ani to ya zaka dita ita duk mutumin da ya ki jin qur'ani ya ki jin hadisi kai mata ta yi ta waye da yafi naka biya amfani da kuma jikinta ya faɗa mata ni dai ina jin da karatu na ne wanda na jiya dai ina yawan mata laifi amma dai Allah ne yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wallati takhafuna nushuzahunna duk waɗanda kuke jin tsoron kangare wasu cikin matayanku mataki na farko hunna ku yi musu wa'azi mataki na biyu hunna fil madaji'i ku kaulace musu ku yi musu yaji an gane ko mataki na gaba wadribuhun ku dake su to Allah ya faɗa kuma ya zame an yi miki wa'azi an ja ayoyin an ja hadisan duk kin kiji an kawo miki kasa din wani malami ma da kike jin kin yadda da shi kin kiji waɗansu ƙawayenki an faɗa musu kin iji to kuma aka miki yaji kuma ke ma kika yaji wallahi ba abin da zai dawo da ke kan hanya sai a zane ki kawai ne da yau da ai duk wanda ta ji wa'azi ta fi karfin bulala amma duk wanda bata girmama ayar qur'ani ko hadisi da aka karanta mata bakan ta cancanta ai mata me bulala malam وعن عائشة رضي الله annan أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الهدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي wannan hadisi an karɓo daga Aisha Allah shi kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aqilu zawil hayati asaratihim waɗanda suke da mutunci ku yafe musu kurakuransu da suka yi illal hududa sai fa in abin da ya shafi haddi ne mutum ne ya shahara cewa mutum ne mai mutunci mace ce ta shahara cewa mace ce mai mutunci mutum ne mai kima mai tsara dokokin Allah ga kunya ga tsoron Allah gwargwadon hali kawai bisa ga tsatsayiran nan sai wani abu na bai dace ba irin abin da in an kai shi gaban alkali babu haddi amma ana yin ta'aziri irin wannan manzo Allah ce ku yafe musu ku kyale su tunda ba sabo suka saba yi ba zawil hayati kenan masu mutunci aqilu ma'ana ku yafe musu asaratihim kurakuran da suka yi illal hududa amma in abakwai akwai haddi fa dole sai a musu haddi don mutuncin su ina fata an fahimta rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i wal baihaqi sahahahu fi sahih hadisi ne sahihi a cikin sahih jami'a. jami wa an ali radiyallahu anhu qala ma kuntu li uqima ala ala ahadin haddan fayamut fa ajida fi nafsi illa sharibal khamri fa innahu law mata wadaituhu akhrajahu al-bukhari wato ban san ranar da wacce mas'alar za ta kare ba mas'alar cewa wanda ya sha giya haddi ne ko ukuba ce kaga da zuwa a karanta hadisin ba a yin bulala sama da bulala goma sai imme haddi ne alin salihu ya ji daɗi cewa dan ina jin shi mazhabinsa shine wannan abin haddi ne tunda aka yi bulala 40 zuwa abin da ya sama to ga hadisin Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ce ma kuntu li uqima ala ahadin hadda ba yanda za a yi in tsayarwa da wani haddi fa ya muta sai ya mutu a sanadiyar haddin da na tsayar masa kamar mutum ya yi kazafi in masa bulala tamanin ya mutu fa aji da fi nafsi ne kuma in damu cikin zuciyata illa sharibal khamr sai fa in mashayin giya ne fa innahu law mata shi kan in nayi masa bulala ya mutu wadaituhu sai na biya diya inda a aqidar Ali bin Abi Talib haddi ne zai biya diya ashe ba haddi bane ba domin yace dukkan wanda ya tsarwa da haddi bai damu ba ko ya mutu ko ya rai ina fata an fahimta ko ya mutu ko ya rai bai damu ba amma in mashayin giya ne zai ji damuwa a zuciyarsa kuma in har ya mutu a sanadiyar haddin da ya masa to zai mai zai biya diyarsa to kako idan haddi ne dai ka'ida ba zai biya diya ba wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi malam yayi lamba daga kasa yace wa rawahu abu dawud da ibnu majah wa fihi qala ali ali ya faɗa a cikin riwayar abu dawud da ibnu majah lam ya yasunna fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama shay'an yace annabi bai sunnanta wani abu cikin mashayin giya inna ma qulna nahnu yace abinda muka faɗa da ijtihadin mu muka faɗa in mun yi 80 in mun yi 40 dai ijtihadi ne kaji fa ai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yu'ayyin fiha haddan muqaddaran bi adadin wala kayfiya manzon Allah bai iyakance haddi na mai shan giya ba ta hanyar adadin bulala ko a siffar da za a yi wa qad jaladu bil jaridi wan ni'ali wa atrafi siyabi da haka sahabbai suka ta bamban wani ya samu tankar dabino yayi wa mashayin giya bulala da shi wani kuma ya samu takalmi ya rika buga masa a gadon bayansa har sai an yi 40 ko 80 wani kuma ma gefen riga idan kana da malum malam babban riga sai ka kama hannun ka rika bugan shi haka ita ina jin shi yasa wadannan malaman su suka ce haka za a yi da wannan gefen haka to amma a nan gurin abinda malamai suke cewa wancan sifa da sahabbai suka yi daban-daban ba wai suna ba wai wanda yace ayi da gefen riga yana nufin dukkan mashayin giya haka za a yi masa bane ba kuma wanda yace ayi da tamkar dabino yana nufin duka a'a za mu kalli halin da mashayin giya yake kamar yadda muka faɗa wanda yake maji karfi idan an sama shi da bulala din ba zai kai ga mutuwa ko kuma mugun rauni ba sai masa bulala wanda yake ya tsufa ila idan aka ce za a yi masa bulala da yi makila ji a ƙara sashi sai a yi masa abin da zai yake bai kai wannan ba ko a yi masa da slippers din ko kuma da hannun riga yan amma maza wanda suka ce yi da hannun riga mm. wannan a'a to wannan ta'azirin sa da wannan ai daban ne mutum ya zai kashe dan sa ce biya biya haka alkali in dai haddi ne ai ba wani maganar diya amma in ta'aziri ne ta'aziri za a biya a baitul mal da tunda shi ma'aikacin gwamnati ne ai wakili ne na ul umur shi alkali abin da ya gwamnati ce taimaka da haka abin da ya kamata a ce alkali ya zama da gwamnati ce za ta biya wa an sa'id ibn zaid radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qutila duna malihi fa huwa shahid rawahu al arba'atu wa sahahahu at-tirmidhi an karɓo hadisi daga sa'id ibn zayd Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe yana mai kare dukiyarsa fa huwa shahidun ya ya zama shahidi an tsallake hadisi da wallahi ni dai ana ban tsallake ko ɗaya ba وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قطني وأخرج أحمد نهوه عن خالد بن عرفطة حديث فرقه دقى سعيد بن زيد من ذا الله تدوان دقى كشي ينا كالي دوكي يستو يا زما شهيدي حديث نبي دقى عبد الله تنجدن خباب بن الأرد yace naji mahaifina khabbab yana cewa naji manzon Allah yana cewa takunu fitanun za a samu fitintunu abin da yake na fitintunu yaƙe yaƙe tsakanin musulmi fakun fiha abdullahi al-maktul ka zama bawan Allah da za a kashe wala takun al-qatil kar ka zanto kai ne zaka yi kisa to idan muka dauki wancan hadisi da wannan karkashin su ne yake son ya gina hukuncin as-sa'il wanda ya kawo maka farmaki domin wanda ya kawo maka farmaki zai dauki dukiyarka meye matsayin ka yaƙe shi ya halatta ka yaƙe shi ko bai halatta ba ya halatta ka yaƙe shi idan min bi hadisin man kutila duna mali domin ka yi yunkurin ka yaƙe shi kuma yafi karfin ka ya kashe ka ka yi shahada ke waɗansu malaman suka ce ba za ka yaƙe shi ba saboda mai saboda manzan Allah ya ce fa kun fiya abdullahi al-maktul wala takun al-qatil ka zama kai ne za a kashe kar ka zama kai ne za ka yi kisa in ko aka ce karka zama kai za ka yi kisa ma'ana ba za ka yake shi ba kenan to amma shi wannan hadisi na ƙarshe al hakika hadisi ne da'if ya halatta duk wanda aka kawo farmaki a gidansa ko dan a kwaci dukiyarsa ko dan a ci mutuncinsa ko dan a ci mutuncin iyalinsa ya dauki makami ya kare kansa da nassin hadisi cikin sahih muslim manzon Allah nuna haka wani sahabi ya ce manzon Allah mutum ne ya kawo farmaki ya zanyi manzon Allah yake cewa kai masa wazi yace in ya ki jifa yace nemi agajin hukuma in ya ki jifa yace kama sai ka dauki makami ka kare kanka in ya kashe ni fa manzo Allah sai kai shahada tunda kana kare gidanka ne ko dukiyarka ko iyalinka in na kashe shi fa yace babu komai huwa finnar shi dan wuta ne bayan ka kashe tunda shi azzalimi ne kai ko adalci kake so kai da haka duk wanda ya fito na fito da barayi ya kashe barayi ko dari ya kashe babu haddi a kansa babu diya in kuma shi so kashe to yayi shahada kenan tsawon a gida suka same shi ko a su ta kasuwa ko a kan hanya wannan shi ne ka'ida to kaga a fa'il mutumin da ke kai farmaki gidan mutane ba don dukiyarsu ko don rayukansu ko kuma don iyalinsu wannan mutum ne azzalimi hukuncin azzalimi ko idan an kashe shi a irin wannan yanayi kawai an kashe iska babu wani haddi babu babu kuma da za a biya wa alaikum salam ina fatan kuna fahimta na'am haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ba wai sharadi bane ba yanayi ne zai bayar da dama kai masa wa zidan ko kar kai masa ba ko waɗanda za su tsaya ku tattauna ba har ku yi magana da su in har sun baka dama ku tattauna ku tattauna su sai ka karanta musu aya ko hadisi in sun kici kuma kai kuma sai ka yi kokarin ka eh eh hmm. duk ya shiga ciki kar ka dauka cewa wai dan ka je wurin makwata ka kai farmaki an kashe ka baka yi shahada ba inda zalimi ne ya kashe ka barawa kai shahada dan makwabcin ka yana da haƙƙi a kanka ka dauko mukami ka je wurin ashe su barayin su daga ganin mutum sai su kashe shi su ma yayi shahada wato kullum ku rinka lura da wani abu idan an karanta hadisin manzan Allah an ce yayi manzan Allah ya ce kaza kafin ka kawo wani tunani naka na kwakwalwarka da kake ganin ya ta karo da hadisin sallama wa manzan Allah tukuna ka gama sallamawa sai kuma ka nemi karin bayani ina fata an fahimta domin ba kowane lokaci bane barawa zai baka damuwa har ka ja masa aya ko ka ja masa hadisi ah, idan ka ji an zagaye gidanka an fara harbe harbe lokacin ana neman ina kake nema a ganka a yi gawar farko da kai wata aya zaka tsaya kana ji a irin wannan wurin kuma kai ma a cikin shirin ka da kintsin ka zaka dauki bindigar ka ta zama radi dama za ka yi kokari a ta gumurzu iyakacin yinka to wannan shine abinda ya shafi waɗannan hadisai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana za a kira sallah sannan sai mu ansa abin da ya sauka na tambayoyi can ba na ɗebo a nan gurin da su shafi babin ne kawai insha Allah hukari a tambaya na farko ne shin a shari'a ta musulunci ya halatta ta'aziri wa mutum ta hanyar tara ta kuɗi a ƙashin gaskiya na taɓa jin wani malami mai wa'azi ya faɗi haka a nan ko a Kano ne ko a ina ne dai na ji wani malami ya faɗa amma a cikin maganganun malamai ya kacin bincike na ban gaba inda suka yi maganan a yi ta'aziri ta hanyar tara ta kuɗi a iyakacin bincike da, duk ta'aziri suna magana ne akan at-ta'ziru bil qawl aw bil fi'l at-ta'ziru bil qawl kamar aka wasa mutum sun harshe wajen magana a faɗi laifinsa haka a gaban jama'a dan ya ji haushi ya daina in wai hakan akwai maslaha a ciki ko kuma Allah zai da shi ta hanyar a aikace to amma ta hanyar a ce mutum ya bada kuɗi gaskiya ban ga wannan ba Allahu a'lam Assalamu alaikum malam idan ya kasance a dalilin jinya za a amfani da magani kuma shi da maganin an sha shi lallai za a yi amai to shi ma wannan yana layin giya inda za a sha shi amai a dan kawai abu ya sa amai ai sai sai zama giya ya kamata ka fahimci ta'arifin giya da muka yi menene giya an mu riga mun gama magana mai wannan tambayar ina jin ya samu amsar cikin karatu assalamu alaikum malam akwai wanda suke shan lifton da cin goro saboda ya hana su bacci kamar ɗalibai a makaranta haka saboda yana da lokacin a cikin sa to wannan shi ma zai shiga cikin wannan layin ba zai shiga cikin layin giya ba ah, assalamu alaikum dan Allah a cikin alkur'ani ko hadisi akwai inda Allah ko manzo ya ambaci maganar maye wanda cikin hadisi ne ba gashi mun karanta kaji ba uh, <laughs> assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam malam dangane da zaji kan bulala 40 ko 80 malam idan alkali ya ga zamani zamani ya kai ga matsayin canjin ya tsananta zai iya kai ta 120 baya da magabaci idan ya haka sai a ce ya kirkiro wani abu cikin addini wanda baya da magabaci a kai don abin da mutum zai ya kamata ya tsaya akan abin da yana da wani magabaci da ya riga shi a kai musamman cikin kuma alqurun mufassala karni guda ukun farko da manzon Allah ce khairun nasu karni thumma sun yalunahum thumma allazina yalunahum ah, assalamu alaikum akramukallah kai bayani cewa idan uba ya kashe ɗansa ba za a shi ba sai dai a masa abin to malam idan ɗa ne ya kashe ubansa shi ma ta azizin za mu hmm. <laughs> Yeah. a ah, ci gaba assalamu alaikum warahmatullah ah, malam akwai abin da manzo ya aikata bai yi umarni a yi ba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wanda ya yi umarni a yi amma shi bai yi ba sannan akwai wanda ya yi umarni a yi sannan shi da kansa ya aikata to cikin wayan gaba ɗaya wanne ne sunna wanne ne mustahabi ina so a bambance mu a irin wannan ba za ka gane ko sunna ko mustahabi ba sai ka bi ka'idoji da malamai suka cin fada na usulul fiqh mujarradul fi'l za a iya fa'idantar mustahabbanci a cikin sa matukar ba dalili ya nuna khususiyya bane in an samu dalili ya nuna khususiyya to kaga ba maganan ka ce koyi da annabi cikin abin da ya aikata ya zama mustahabi don sa ba a koyi da shi sannan idan ya umarni kuwa to ko shakka babu ana daukar shi a matsayin wajabci ne sai in ana da wata karina mai karfi da take cire shi daga wajabci ta mai da shi mustahabbanci amma in ba haka ba dukkan umarnin annabi ya zama wajibi abin zartaswa to kaga ya sha banban da aiki kenan sannan shi kanshi aiki ya kasu kashi biyu akwai aiki ya kasu har kashi uku akwai aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bi hukumin tabi'a a dabi'ance a kasancewa su dan adam yayi ba so yake kar'anta mutane wani abu ba abinda suke kira al'amal aljibilliya to wannan karkashin su ba a cewa mutum yayi koyi da annabi cikin su shi yasa bin diddigi da Umar Abdullahi dan Umar ya rinka yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da duk abin da ya ga annabi yayi yayi yayi akwai inda malamai suke cewa ya zurfafa da yawa cikin wadansu ababan domin annabi yayi su ne ba da sigar ibada ba ba da sigar shar'antawa ba a'a yayi su ne bisiga ta jibilla din sa annabi an ta haka yake to kaga akwai kuma abin da yi don ya shar'anta mutane cikin abin da yi don ya shar'anta akwai abin da yake mutakarrir ne ya maimaitu akwai abin da kila tarihi so ɗaya ya shi ko kuma adala akalli ya shi so adadin da rashin yin sa fi yawa ko kuma ya yi shi wani lokaci ya bar shi wani lokaci cikin duk abin da annabi ya lizince shi yau da gobe a nan ma waɗansu malamai suna ɗauka abin ya zama wajibi kenan don bai zama wajibi ba zai lizince shi yau da gobe ba abinda kuma yake yin shi wani lokaci wani lokaci ya bari to sunna din shine kai ma ka yi shi wani lokaci wani lokaci ka bari in ka yi shi a koyaushe ya zama ka saba masa kamar yadda in ka bar shi a koyaushe kuma ka kyale wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan dai karanta ka'idoji ne da malamai suka shimfiɗa don fahimtar nassoshi na alqur'ani ko hadisi wato ka'idoji na usulul fiqh su ke taimaka mutum wajen irin wannan tantancewa kuma yani na kasance addu'a saboda wasu bukatun sa Allah shi biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi tambaya ta karshe ita ce malam ina son bayani mijin da ke zargin su da laifin zina amma abin da wato abin da ya kamata yana zargin akan zina amma baya da shaidu guda hudu da shari'a cikin nema amma ya yi kokari wajen neman gaskiyar magana daga wajen ita matar tasa ka sai dai da ya bayyana mata abin da yake zargin ta da shi ta nuna kan nadama akan abin da mijinta yake zargin ta kuma ta ce tana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata kuma ta yi niyya kan cewa ba za ka sake komawa zuwa ga irin wannan aikin ba har abadan tambaya bayana shi ne yanzu ne ne abin da ya zama abin da ya ba ke shi mijin da matan dan wanzuwar auren kasancewar mace ta yi zina baya nuna aurenta ya mutu aurenta bai mutu ba to sai dai in miji ya san matarsa ta yi zana jiya ko shekaran jiya ko ɗazu to shi ba zai ci gaba da saduwa da ita ba don gudun bai sani ba ko ta samu ciki a zai jira har ta yi jini tukuna don ya tabbatar cewa ba ta samu juna biyu ba amma auren su yana nan ganin damar sa ne ya sake ta ganin damar sa ne ya ci gaba da zama da ita ta fuskar zaɓi idan har ta nuna ta tuba kuma tuba ta gaske wanda shi bisa ga gaskiya ya fahimci cewa ta tuba din da akwai wanda kila yana son ta ko da bata tuba zai iya cewa ta tuba dan a bashi damar ya ci gaba da zama da ita saboda Allah ya jarrabe shi da son ta a a tuba ta gaske wasu kyau sai kyale ta kuma ya ɗauki matakai wanda za su hana aukuwar haka a nan gaba idan ko har ta ƙi tuba ko kuma ya lura tuban da ta yi na ƙarya ne to zama auren su bai da amfani ka'ida ta alƙur'ani shine kowane ɗaya cikin ma'aurata guda biyu idan ya san ɗayan yana yin zina to zama da shi bai da amfani ta tare domin yayin da ka zauna da shi yana yin zina kuma ka sani baka nemi rabuwa da shi ba kana da wani ɓangare na zunubin wannan zinar da yake domin taranka da shi nau'i ne na amincewa da shi da kuma wani bangare na lasisi ka bashi cigaba da yi kenan wanda in ka yadda a yi zina ko kai baka ba kana da wannan zunubin kowanne ɗaya cikin ma'aurata in ya san ɗaya daga cikin yana yi ya tsaya da shi akan haka to yana da wannan zunubin shekul islam ibn taymiya ya yi bayani mai tsawon gaske a cikin tafsirin da yawa suratul nur wajen fayyace wannan matsala ya kuma kawo dalilai da ayoyi da hadisai musamman hadisin manzon Allah da yake cewa innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil da kuma aljalisu salih wal jalisu su duk ya gina maganganu akan wannan da maganganun malamai masu yawa ya gina fatawar cewa matukar mutum yana tare da iyalansa suna zina kuma take daina to rabuwa da ita shine zaman lafiyarsa shi karan kansa domin shi zai sa ya tabbatar ƴaƴansa na sani amma in tana zina baya da tabbacin ƴaƴansa sannan ita kanta matakar yana zina rabuwa da shi shine zai zama mata alkhairi don ba haka ba zai dauko mata cuta kawo mata gida baya ga haka ubangiji kuma ya fushi da ita kan cewa ta san abokin zamanta ga abin da ke kuma ta cigaba da zama da shi akan haka gaskiya abu ne ba mai sauki ba amma a yau akan samu matsaloli masu yawa kaga miji ya san matarsa tana aikin banza amma kuma don wani dalili na shi na karan kansa ba zai iya ba tunanin ma ya sake ta ba ko ka gama ta san mijinta na aikin banza don wani dalili nata na karan kanta wata za ta ga cewa sun hayayyafa da yawa sana da yaya ta je ina wata kuma ba ita ce matsala ba in ta je gidansu ta faɗa za a zazzage ta ki to na ruwanki kabarin kuɗi da shi yanzu idan kika nemi saki kuma zan aure ki a gidansu ma za a yi mata bala'i ba za a goyi bayan ta ba irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa akwai wata baiwar Allah da ta taɓa mun fatawa cewa tana tare da kanwarta ita take rike da kanwar gashi ta san mijinta kuma yana neman kanwar yana fasikanci da ita idan sai ta kai ƙara gida kuma a yi mata faɗa saboda yana da wani abin duniya ta ce wallahi saboda ma bala'i irin nashi ita ba mata son ta bar gidan domin idan ma ta tafi unguwa ba mamaki ta dawo ta iske shi da wata a gida bayan ma kanwar ko kawayenta irin waye ma da sauransu ba amma ba ta isa ta kai gidansu kara ba sai iyayenta su tashi a rufe ta da bala'i to idan ya saki ki zaki ina zaki bi Allah ya rufa miki asiri kina ci kina saki na yin sutura kaga jahilci da dabbanci wannan kawai to wallahi irin wannan suna nan da yawa suna nan da yawa to da haka gaskiya magana ce ta jin tsoron Allah kowa tsoron Allah karan kansa shi kadai kai miji ka tabbatar cewa zaman aure da kake ibada ne kuma ka zauna da wadda zaman ka da ita zai kare ka cikin addinin ka ba zai cutar da kai ba a addini ke ma mace ki tabbatar zaman aure da kike ibada ne ki zauna da mijin da kika san taron ku da shi ba zai cutar da ke ba a addinin ki wannan shine kashin gaskiya ta haka idan Allah ya sa ta tuba kenan ba biya wani mai amma fa in tuban da zai ba na gaske bane ba shi kansa yana cikin hadari Allah rufa mana su wannan takardar da ke hannuna kamar mayar da martani ne ga wata mujalla da ofishin jakadancin amerika ya fito da ita mai suna magama eh, cikin harshen hausa mujallar wata biyu kenan ina jin da fitowarta za ta ci gaba da fitowa kowane wata kuma tatattun hausawa aka samu masu jin yaren mu ko sama da mu ma wajen kwarewa wajen sarrafa harshen hausa suke rubuta ta a buga ta a ofishin jakadancin america babbar manufar mujallar ya za a yi a yaƙi tunanin matasa na najeriya ta arewa don america a yanzu yakin da take yi da da musulunci wanda ta sa suna yaƙi da ta'addanci akwai inda ta yi tagitin da dama dama sai ita ce farko daga nan gudan sai filifin iraki ba ta damunta irin yadda filifin take damunta amma dan ta wani bugar da hankali ne ta ce za a kai hari iraki wannan dauke hankali ne sai laraba su yi ta faɗa ba mu yadda ba a kai wa wata kasa ta larabawa hari amma kar kuma ta tuni sojojinsu yanzu suna filifin dan an yaƙi iraki ba mujahidun aka yaka ba sojojin Saddam ne wanda a cikin akwai yan giya akwai ma maza akwai ma mata irin yadda ake cikin sojojin mu na Najeriya akwai wanda baya son ba kai masa maganan addini Saddam sunan dan kungiyar Ba'as ne kungiyar Ba'as kuwa wato kungiya ce da bata yadda da kowane addini kawai larabci tsantsa har mawakin suna cewa amantu bil ba'as rabban la sharika lahu wa bil urubati dinan ma lahu na yadda da kungiyar mu ta al ba'as a matsayin ubangijin da bai da abokin tarayya na yarda da al'ummar larabawa a matsayin addinin da bai da na biyu larabci tsantsa ba larabe shine dan uwansa ko da ba ne ko da kirista ne ko da menene da saddam da hasib al-asad akan wannan tsarin suke ina fata an fahimta za su faɗi musulunci kawai don su fake don cimma wata manufa ta siyasar duniya da haka amerika ta san dan ta yaƙi iraki ba ta yaƙi mujahidun da take ganin su suke lazana ta ba don yanzu amerika ba gwamnatoci na kasashen musulmai suke lazana ta ba ƙungiyoyi masu zaman kansu na kasashen musulmai na gwagwarmaya su suke lazana amerika da haka ta fara da taliban da tanzimul ka'ida sannan kuma sai aka zo za a yaƙi musulmi na yankin moro a cikin kasar philippines wanda ya sama da shekara ashirin suna jihadin musulunci kuma suna riƙe da yankinsu wanda yake da albarkatun ƙasa da ma'adanai gwamnatin filifin duk bala'in tun lokacin shugaba marcus zuwa yau an kasa kwace wurin za ka sai America ta je ta yi sansani a wajen wai za ta horar da sojojin filifin yadda za su yaƙi mabiya Abu Sayyaf kar ku manta ƙungiyar Abu Sayyaf gaba ɗaya mabiyanta ba su wuce ɗari biyu ba a duniya ita ƙungiya ce da ta kangare ta fito ta yi tawaye daga babbar ƙungiyar jihadi ta yankin Moro su galibin su samari ne matasa yan shekaru kasar 30 wani an kashe ubansa a wajen yaki wani an kashe mahaifarsa wani an kone gidansu wani an yi menene da haka sai suke ganin matakan da waccan uwar kungiya take bi na a hankali da kimci da tsari su suna ganin yayi latti da yawa da haka suke bin matakai na gaggawa <laughs> ina fata an fahimta na yi maza a kare da wuri wanda a gaskiya akwai kurakurai masu yawa a cikin tafiyar tsakani da Allah ya kamata mu faɗi gaskiya dan matakin da ita waccan uwar kungiyar take bi ita America ta san shine ke kaiwa ga cin nasara mataki ne da tarbiyya ba za ma a tura ka filin jihadi ba sai an baka training na shekara guda su ko dan zaka iya training dan sati ɗaya ka tafi ka iya sarrafa wani makamin baka iya sarrafa wani ba su ko waɗancan sai an tabbatar dukkan makamin da ake ganin sojojin Philippines suna da shi zaka iya sarrafa shi in ka kwace a hannunsu kaga akwai nuna a cikin tunanin sannan akwai mataki na siyasa akwai mataki na soja akwai mataki a ilmanci suna ɗalibai da suke tsorawa suke turawa karatu a jami'o'i da dama na duniya a ciki har da kasashen turai din su fadda kama su je su karanta medicine ko su karanta engineering ko su karanta wani abu su dawo to kaga mataki ne na america ta san cewa za a daɗe ana tun daga shi an yi shekara ashirin har yanzu ba mulkin shi ba to amma sai aka ce za a yaƙi mutanen abu sayyaf ne da haka za a je a bawa sojojin filifin training dan yadda za su iya fuskantar ah, yan Abu Sayyaf yan Abu Sayyaf duka mutum ne 170 ko wani abu makamancin haka to amma duk boyewa duniya ake hakikanin al'amarin to daga cikin inda ya ba America haushi akwai Najeriya ta arewa kuma particularly Kano arewa in general saboda batun shari'a a Zamfara bauchi kano da ina ne da inda aka yi da gasken da inda aka yi labana ba din da duk ya ba su haushi amma kano in particular saboda me saboda lokacin da suka fara kai farmaki afganistan an yi zanga-zanga a kano wadda karshe ta zanto fada tsakanin musulmi da wadanda ba musulmi ba har aka yi hasarar rayuka sama da ɗari biyu wanda a duk duniya ma inda aka yi zanga-zangar ba a yi haka ba wannan tusar shi kanci bin ladin ya ce lallai yana da masoya a najeriya to america sai take ganin a sirrin da malaika asirin da suka bata za ta iya yakar tunanin arewa matasa na arewa saboda yawancin su jahilai ne an riga an bata ilimin su na firamare an bata ilimin su na sakandare ba kowa ne ke da sukunin zuwa karatun jami'a ba dukkan wanda bai kuma je jami'a ya yi karatu har fito digiri ba ana ganin har yanzu bai balaga ba a fagen ilimi yaro ne jariri ake renansa shi kuma yaro jariri zaka iya sarrafa tunaninsa ka raba shi da abin da yake so ka cusa masa san abin da yake ki ta wayo ta dabara yasa sai suka fito da wannan salon yakin wannan majallar ta magama ɗaya ce daga cikin babban abin da ake so wai ta gamsar da mutanen mu a nan gurin a wayar da kanmu mu gane mu goyi bayan amerika dangane da yakin da suke da ta'addanci a wayar da kanmu mu gane cewa yan taliban yan ta'adda ne yan tanzimar ka'ida su sama bin ladin yan ta'adda ne a wayar da kanmu mu gane cewa fa musulunci musulunci ba zai kai mu gaci ba sai an rike demokradiyya a wayar da duk dai wannan shakkiyancin da kowane rashin mutunci wai za a wayar da mutu wannan mujallar Ke cikin ikon Allah sai wata kungiya ta mujahidun a nan Najeriya <laughs> sai ta yi musu raddi ta ce mujallar magama hatsari ce ga musulman Najeriya to wannan raddin shine aka yi su kunga kofin a hannu wanda ake son kowane musulmi ya karanta kuma in ya samu sukuni ya yi fotokofi ya ba wani ya karanta ina fata an fahimta da haka adadin da ke hannuna nan gurin ba zai ishe ku ba don masallacin nan